kamar da yadda gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwa a jiya yau shugaba muhammadu buhari ya iso najeriya da asuba inda ya yi jawabi ga 'yan najeriya da turanci da hausa kuma yana nuna godiyarsa da hamdala akan irin addu'o'in da aka yi da irin nasarorin da najeriya ta samu da kuma riƙon amana wanda ya ce mataimakin shugaban ƙasar najeriya wanda ya zama muƙaddashin shugaba farfesa osin banjo ya yi a lokacin da yana hutu na kiwon lafiyarsa a ingila a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari yake jawabai da ganawa da manyan jami'an gwamnati a abuja a wasu sassan najeriya rahotanni na shigowa cewa ana can ana bukukuwa da shagulgula a cewa shugaba muhammadu buhari ya dawo bayan da ya share kwanaki kusan hamsin yana hutu da kuma tsarin duba lafiyarsa a ingila ga dai bayanin da shugaba muhammadu buhari ya yi ga 'yan najeriya da harshen hausa assalamu alaikum jama'ar najeriya maza da mata ina isar da godiya ta gare ku saboda addu'o'i da aka yi ta yi kuma ana cikin yi saboda rashin lafiya da ta same ni ina shaidawa jama'a cewa gani gida na ji sauƙi alhamdulillah wannan addu'o'i da goyon bayan da aka bada ya ƙara tabbatar da cewa jama'ar najeriya sun amshi wannan shugabancin gwamnatin tamu ina godiya ba misali kuma ba iyaka babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in riƙe amanar ku. ina roƙon jama'a ba sai sun zo abuja ba na dawo zan ci gaba da aikina kuma in ci gaba da yi wa ƙasarmu najeriya addu'a allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu damana mai albarka masu mugun nufi kuma allah ya shiryar da su ya haɗa kan mu duka a bisa gaskiya da soyayya ga juna shugaba muhammadu buhari kenan shugaban najeriya wanda ya dawo yau da asuba daga hutun kiwon lafiya a ingila daɗin daɗawa a jawabin da shugaba muhammadu buhari da harshen ingilishi ya ce ko da yake ya samu lafiya kuma ya gode wa addu'o'in da 'yan najeriya musulmai da kiristoci suka yi ta masa a lokacin da yana jinya akwai bukatar cewa lokaci zuwa lokaci zai rika sake duba likitocinsa domin a kara duba shi kuma a bashi magani amma fa saɓanin ko marmakon a rika turo tawagar mutane daban-daban daga sassa daban-daban na najeriya suna zuwa yi masa barka da dawa shakatawa da kuma murnar samun lafiyarsa shugaban ya nemi alfarma ga 'yan najeriya cewa kowa ya tsaya inda yake kuma a ci gaba da yi masa da najeriya addu'a akan samun lafiya da kuma zaman lafiyar kasar a yanzu dai bayanai sun fito daga gwamnati cewa ranar litinin idan allah ya kai mu shugaban zai aiki wasiƙa zuwa ga majalisar ƙasar najeriya kamar yadda dokokin najeriya suka tanada ya ba su bayanin dawowarsa da kuma aniyarsa ta ci gaba da mulkin najeriya a matsayin shugaba kafin wannan lokacin da farfesa usman banjo kenan zai ci gaba da danawa a matsayin muƙaddashin shugaban najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya